farko assalamu alaikum zuwa ga malam duka yin hizba na wannan gari mai albarka mata suna yi wa malam sannu da zuwa da fatan malam ya zo lafiya kuma allah mai da shi gida lafiya allah sa a yi karatu a sa'a kuma allah sa a gama a sa'a Allah kuma ya bamu ladan azumi ya gafarta mana zunubanmu amin to in hizba na gode Allah ya saka muku da alkhairi da wannan gaisuwa da kuma wannan addu'a da fatan alkhairi ko kuma da kuke zazzare min ido a gabana ba ku yi sanin da zuwa ba za mu haɗu da ku a takardar tambaya da fatawa in hizba ku ci gaba da ƙoƙari ku ci gaba da hidima wa addini Allah ne kaɗai zai biya ku ku rinka zuwa da wuri kuma sai kowa ya tafi ku tafi kowa yana zaune a inuwa ku kuma kuna tsaye a rana Allah zai ba ku lada da yawa akwai mata 'yan hizba da suka mutu a cikin 'yan hizban nan namu muka yi musu addu'a kuma insha Allah Allah zai ba su rahama ku ta hakuri da yara da 'yan mata masu zuwa da 'yan makaranta da 'yan ina duk ai ta haƙuri Allah zai ba ku lada ko kuma masu sauraron karatu ku zama masu ladabi da biyayya da ɗa'a da haƙuri da juriya hidima suke muku su muku shimfiɗa su kula da ku su kama muku dangare su taimaka muku duka kyauta kan na ji wata ta yi wa 'yar hizba rashin kunya ko rashin ladabi ko ta mata harara ko ta mata ganin banza. tambaya ta biyu ta ce malam dan Allah ina da tambaya wai idan mutum ya yi brush da makilin azuminsa ya karye a'a bai karye ba ni ma nan ina yi In ga dai karewa kenan amma in mutum ya brush da makilin ya haɗiye ya ɗan ji zaƙi zaƙin nan to shi kenan azumin sukan ya karye sai dai kuma baɗi amma dan mutum ya goge bakinsa iya zaƙin ya kuskure ya tofar bai da bambanci da wanda ya ɗanɗani gishiri ko magi kina yin abinci kika ɗanɗana haka a harshe kika tofar azumin yana nan amma in kin haɗe zance ya ƙare wata ta ɗan zuba a ɗan bakin ludayi ta haɗa ta manta ashe azumi take da ta nan ji kawai sai ɓul ta sa shi ciki to azumi ya karye don haka ku daina ɗanɗana gishiri ko magi in kuna azumi saboda gudun kuskure da tsautsayi saboda azumi zai iya karewa inda an haɗe malam da fatan kana lafiya amin sun ma'amin ga tambaya ta kamar haka wai shi in mutum ya tsinci kuɗi ya yi cikiya bai samu mai kuɗin ba kawai sai ya kashe kuɗin yana gama kashewa sai ga mai kuɗin ya zo yana cikiya shi kuma wai sai ya bashi to farauni ya ce ke da ba za ki bayar ba za ki mayar ma da dole ba ya ce ki kashe duk wacce ta tsinci wani abu ta yi cikiya ba a samu mai shi ba ta kashe sai kuma daga baya mai shi ya bayyana to aiki ya same ki sai kin mayar mata kuɗinta in ba ki biya ba kin ci wuta balbal haka malamai suka faɗa kuma cikin nan shekara guda ne ake yi sai an shekara yanzu wata ta tsinci ɗari biyar a nan gurin tafsirin nan na mata to za ta ta cikiya ta ta cikiya sai baɗi da azumi mun sake dawowa ta ce malam ban samu mai ɗari biyar ɗin nan ba zan je in sayi awara da ita da haka duk wanda ya ci kuɗin tsintuwa sai mai shi ya bayyana sai ya biya in kuma bai bayyana ba to ka ci bulus Eh na. Allah ganar da mu da haka wanda suke zuwa wajen karatu saboda su yi tsintuwa kusan aikin da yake kanku malam an tashi lafiya ƙwarai kuwa muna neman a taya mu da addu'a da ƴan uwanmu Allah ya kar to ta ce tana so a taimaka mata da addu'a da wani ɗan uwanta wai wani bawan Allah ne kawai ya zo wajen yayanta ne ko kaninta ne ya ce ya ba shi aron mashin ɗinsa sai ya ɗauki mashin ɗin ya ba shi ta ce yau fa an yi kwanaki malam ba labarin mutumin nan kuma wayoyinsa ba sa tafiya muna neman a taya mu da addu'a Allah ya dawo mana da wannan mutumin ya dawo mana da mashin ɗinmu ɗauke ma ɗan uwan nan naki wani irin mutum ne ka ɗauki mashin ka ba wa mutumin da ba wani sanin sa kai ba shi yasa lokacin wautar mutum take jawo masa asara in kuma an san shi dan gari ne ba matsala ai akwai gidan ubansa akwai gidan uwarsa kila akwai matarsa sai a kai shi ga hukuma a je a shigar da shi kotu a ce mun bawa wane mashin aro yau kwana kaza ba mu gan shi ba hukuma za ta nemo shi ko a kama iyayensa a sa su nemo shi Allah ya bayyana shi ke kuma dan uwanki Allah ya raba shi da wautar da yayi Allah sa nan gaba kare maimaita lalle mutane sun iya rashin gaskiya ka karbi aron abun mutum kurin ka buga kai tafiya ka je ka sai da shi subhanallah wannan wata yarinya ce abin tausayi ku ji abin da ta ce malam da fatan kana lafiya malam na zo da tambaya na ni yanzu shekara na goma sha hudu malam shin azumi ya wajabta a kaina ta ce malam idan na yi azumi tun da safe cikina yake ta ciwo malam zan iya shan azumin nan ne a sauwaƙe min shi kawai ko dai ya wajabta a kaina kuma malam fa ni fa tun ina da shekara sha uku nake al'ada aiki ya jika aiki ya jika aiki ya jika ta ce tun tana shekara sha uku take al'adanta ta ce gidanmu sun ce azumi ya wajaba a kaina shine na ce ni kan barin wajen malam in ƙara tambaya to malam ma dai yau ba sauƙi a wajensa to wannan kin ga shine amfanin yara dinnan su rinka zuwa makaranta ku iyaye mata haƙuri za ku yi lokacin balaga ku da wajabtan azumi a kanku ba irin na maza ba ne yanzu yarinya azumi yana iya fara wajaba a kanta bai wajaba a yayanta ba inda namiji ya kai shekara sha biyar sha shida sha bakwai ita ko ya mace tana azumi yana iya wajaba a kanta shekara tara ma shekara goma shekara sha ɗaya akwai yaran da suke fara al'ada da wuri duk mata duk yarinyar da ta fara jini na al'ada ba jinin ciwo ba aka tabbatar na al'ada ne jinin girma kenan to wannan fa yana nuna cewa ko yanzu aka yi aurenta to za ta iya ɗaukan ciki ta Da haka wajibi ne iyaye ku kula da 'ya'yanku da girman 'ya'yanku da shekarunsu yanzu kin ga wannan yarinyar ita jarabawa da ta gamu da shi tun tana shekara sha uku ta fara al'ada kina fara al'ada Allah ya ɗora miki littafi a kanki da ke da matar aure ya shekara saba'in duk hukuncin ku ɗaya wannan ta sa dole ku ja 'ya'yanku mata kusa ku yi musu wa'azi su samu ilimi su je makaranta su gane addini da wuri su rinka sauraron wa'azi saboda zai iya yiwa ta balaga da wuri kuma iyayenki sun yi gaskiya da suka gaya miki cewa fa azumi ya wajaba a kanki tun da kika fara al'ada yanzu bara an mun azumi an mun tambaya wata yarinya ta yi shekaru ma da balaga ba ta sani ba wai sai ta zo wata ran ta ga wannan jinin sai ta ce mamanta ita fa gaskiya wani jini ne yake ta zuwa mata duk wata kuma sai aka bincika yarinyar nan ba ta azumi sai aka ce kin shiga uku ki kama azumi sai ta kama yin azumi to sai iyayenta sai suka tambaye ta wannan jinin tun yaushe kike ganin sa ta ce tab an shekaru kuma duk shekarun ba ki azumi ta ce ba taɓa yi ba da aka lissafa shekarun da yawa shine aka kira ni waya za a yi na ce akwai azumi a kanta ai ko ya aka yi ba ku koyar da yarku addini ba tun tana karama da haka in mace ta ga jini ai maza a tambaye ta irin nau'in jinin da take gani ta bayani in na al'ada ne shikenan a ya mata hijabi ko da babu alamar girma a kirjinta ta balaga kurin sai a kula da ita nesa nesa da maza kuma haka Allah ya kaddara muku sai ku yi haƙuri kuma kun ga abin mamaki kuma kun fi daɗewa mata ba tabbas kuna daɗewa don yawanci za ku ga namiji shi yake mutuwa ya bar matarsa yawanci wata tana dariya tana murna za ta riga mijinta zai riga ta ke yawanci yanzu ko jiya nan mun kira iyayen marayu muka ce matan su zo duk wanda matar da mijinta ya mutu a nan garin ta zo dogon layi har aka tashi a karatun nan wannan kefa mijina ya mutu shekara nawa bana ya mutu wata takwas kefa wata hudu wata biyar kefa jiya na fito daga takaba kefa shekara bakwai kefa shekara takwas wata ta ce nikan na daɗe fa shekara sha hudu kuma ba taɓa yin aure ba ga sunan da ƙarfin su matan amma duk mazajen sun mutu suna kabari abin tausayi to sai ki shirya yanzu irin waɗannan tsofaffin da suke gefe na wannan dama da yawanci 'yan shekara 60 70 hamsin da biyar hamsin da kaza to da wahala in an zo karatun maza tafsiri ku ga irin waɗannan tsofaffi masu shekarun irin wannan suna zuwa yawanci ko dai suna kwance da sanda ko sun makance ko ciwon suga ya kwantar da su ba sa iya fita amma za ki ga mace tsohuwa kyakkyau kyakkyau da ita ba inda ba za ta je ba wata tsohuwa mai shekara ɗari da wani abu bara ta zo mana ta ce daga ƙarshen gari take zuwa da ƙafarta ta ce ba inda ba ta zuwa a garin nan amma duk sa'anninta maza sun mutu da wanda ba su kai ta ba ma duk sun mutu kuma ku bincika ku gani dattawa irin waɗannan matan irin waɗannan irinsu irinsu maza masu shekarunsu su su da yawa wannan bincike ne tabbatar da haka sai ku bi Allah kuma ina muku albishir za ku sha zaman duniya <laughs> Allah sa a gaba lafiya eh mu dai kan mun hau hanya sai abin da Allah yi da aka baiwa Allah akwai azumi a kanki Allah ya taimake ki Allah ya baki nasara a samu ki samu wata daga cikin 'yan hizba ki kira a kira ni a waya sai a haɗa da ki sai in ƙara miki bayani ki daɗa nutsuwa in wasu abubuwa ba ki gane ba amma lallai girma ya kama ki ina miki murna kin shigo layi ke ma Allah ku jam Allah windu baraji ko da ku 'yar ƙarama ce ke tsaya? tambaya ta ƙarshe assalamu alaikum malam da fatan ka zo lafiya allah mai da kai gida lafiya malam ka yi haƙuri rubutun na wadai gashi nan da yawa malam ina cikin damuwa a gidana tun shekarar bara da ka zo nake ta son in gaya maka amma na kasa yanzu dai abin ya dame ni na ce zan yi bayani malam mijina ba abin da baya mini hadda wanda ma bai hau kansa ba iyayena yana musu hidima babu abin da baya musu amma wallahi malam an raba mu tsakanina da ni da wannan miji ta ce malam aljanu nake da su sanda na shiga gidansa na samu wani aljanu malam kullum ba ma zaman lafiya in ya fita ina allah allah ya dawo gida amma wallahi yana dawowa kamar an turo min da mutuwa nake ji sai in ji na tsane shi ba na son ganinsa ba na son zama da shi malam abin ya min yawa har gida na koma na yi magani amma gaskiya malam ban warke ba abin bai canja ba wallahi malam kullum sai na yi azkar da safe da maraice ga addu'o'i amma wallahi malam kamar yadda kamar wanda ake ingiza su waɗannan shaidanu malam mijina yana sona sosai kuma ni ma ina son sa amma gaskiya malam kullum tsanansa nake ƙara yi kuma ana samun ƙiyayyarsa a cikin zuciyana ta ce malam wallahi ko hakinsa na aure ba na bashi kuma a hakan wai ya yi alkawari ba zai ƙara yin aure ba lallai wannan kin samu fulawa kenan tarkin lauci wallahi malam cutan fa ya yi yawa ina cutansa sosai da Allah malam ka ban shawara kamar ma na kashe auren nan nake ji ina bukatan taimakon malam na gode Allah ya saka maka da gidan aljanna amin to ga yar uwa fa ta shiga jarabawa miji da rufin asiri miji yana mata komai ita kuma tana gana masa azaba wata gano mai mata addu'a ya Allah ya Allah ya Allah ka yaye mata bala'in da take ciki ba ita kaɗai ba ga masu kishi nan sun ce su ma su. duk wacce take da matsala irin wannan Allah Allah ka bata mafita ya Allah albarkacin wannan wata na Ramadan Allah Allah wannan yar uwa da ta rubuta mana takarda Allah Allah ka warkar da ita ka kori waɗannan shedanu daga gare ta ka kori waɗannan aljanu daga gare ta Allah ka tsare mata aurenta wannan miji shi ko da ya rike alkawari miji mai hakuri miji mai mai juriya miji mai laushi kamar fulawa Allah ka ƙara lausasa mata shi Allah ka sa ya riƙe mata alƙawari amma dai ya ubangiji ka taimake shi shi ma ka fadda shi halin da yake ciki ko da ƙwaya ɗaya ne ya ƙara mata ya ba ku ce amin ba to ai zaman haƙurin ya yi yawa ai ku ga abin da take masa fa to wannan mata larura ce da ita kina da matsala kina da aljanu kina da shaidanu insha Allahu ah, ban sanya za a ba ah, wani abin da ke azimun ne in kin koma gida in an sha ruwa ki sa mijin naki ya kira ni a waya ki haɗa ni da shi ki sa hands akwai bayanin da zan yi masa a daɗa ba shi haƙuri kuma in gaya muku yadda za ku yi magani in Allah ya soya yadda kafin baɗi za ki warke da ikon Allah tunda dai mun yi addu'a a wannan masallaci muna kyautata wa Allah zato bi zai tozartar da mu ma insha Allah amma amma amma amma ina ja miki kunne kar ki kuskura ki kashe auren nan wallahi in ba irin wannan mijin ba a garin nan ba wanda zai haƙura ya zauna da ke inda wani ne tuntunin yayi waje da ke yanzu dai kin ga ke ba mahaukaciya bane da hankalinki sai ki haƙura ki ta bashi hakkinsa ko ba kya so ki mai biyayya ko da kina jin haushinsa je ki gabansa ki ta dariya ya ki tai masa dariya ya ke fuka kuka ciwo ki dan sassauta masa ki sani shedanu ne suke neman su kashe miki aure wataƙila sammu aka yi miki wataƙila sihiri aka yi miki wataƙila tsafi ne insha Allah za a yi miki nasiha kuma zan tura muku addu'o'i da za ku je ku yi ta yi da shawarwari in Allah ya sa da muna sa albarkacin Ramadan za ki samu waraka kai gaskiya to kun ga wasu mazan akwai haƙuri wai a hakan fa duk abin da take masa wai kuma wai sai mata alƙawari wai shi fa ya alƙawari bai zai ƙara aure ba to ki daina faɗa dan kada yayarsa ta ji ko tsohuwarsa ta ji sai sun zugo shi ya ƙara aure Allah ya baki lafiya Allah ya baki lafiya bari mu dakata anan insha Allah saboda ƙurewar lokaci ina jaddada muku bana za mu rinka fara karatu da wuri takwas da rabi saboda zafin rana Allah ya sa mu dace Allah ya mana afuwa Allah ya mana rangwame yau yaushe ne muna karatu alamis ne ko ba mai Da gobe hutu ko eh gobe ba karatu saboda kasuwan gari ne kar a ta tsallakowa cikin maza sai a je a yi karatun qur'ani a je a yi zikiri a je a yi ambaton Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh